Another significant feature of this draft constitutional instrument is the proposal to adopt the Ghana card as the sole source of identification for any person who wishes to register as a voter. This implies that the Garata system, which hitherto allowed a registered voter to vouch for the citizenship and age of prospective applicants, will no longer be relied upon as part of our registration exercise. Today we are reliably informed that 16 million Ghanaians are in possession of the Ghana card. And with NIA's assurance that it will print and distribute the remaining cards to registrants in a matter of weeks, we do not believe that they will disenfranchise persons by enforcing the policy requirement of using the Ghana card to prove one's eligibility. The use of the Ghana card as the sole means of identification, Mr. Speaker, will prevent foreigners and minors from getting onto our voters register. jama'a jamensa bayan last week mun zo mun baku bishara cewa tana gwada da parliament rashin kunya na cewa kaman tana fil ita independent ne ma'anar independent ne tana zaman kanta ne amma ba da kudinta take biyan kanta ba da kudin kasa ne so tana fil kamar ita independent kanta ne so ba ta da anya ko ba anya ta zo ta yi da mutane accountability parliament ce ta turo bosman sare ya zo ya le wani ci which za mu yi magana kan wannan ci ya zo ya le wani wani takadan wannan takarda mutane da dama suna gwada su na cewa kamar ya hana ghanaians su yi su samu dama su wulga kuriya kam december 7 2024 saboda ayiya a yi sata saboda ayiya a doki mulki a kuma juya a ba mpp eh, in 2025 insha Allah to wannan ya sa yan ndc da yan ghana da daman da muke bibiyan siyasa muna gwada irin yanda baci da yanda wannan abu zai hana waɗansu ganiyansu hakinsu yanda ya kamata shi sa ku saurare ni a hankali according to jaminsa wai tana propose ko takardar da ta ce a kawo aka rejectin nan ta zo ta gwada da mutane kamar dalilin da sa ta ce a kawo wannan takarda shine takardar nan in aka ajiye aka karbi ya zama doka cikin kasan Ghana ya hana yaran da ba su kai su yi election ba su vote su je su register haka kuma ya hana don wannan takada zai zo ne saboda a ce ghana card shine da only shi kawai ne takada ko karti a hausance kartin da zaka yi ka doki ka je ka wulga kuriya she ta ce kaman saboda wannan kadin nan mutane over 19 million so far suka register amma ba su gaya muna kaman 19 million din nan about 5 million yara don kafin ka register Ghana card she ka samu shekara goma sha biyar ta haifuwa kafin ka yi election kuma ko ka vote shekara da shekara goma sha takwas zuwa sama ta haifuwa tukun ka yi ka vote 17 19 million da suka yi gana kadin nan ba zo an ce muna ciki abin ga 5 million yara ba ne 19 million da aka ce sun yi gana kadin nan akwai baki ciki akwai non-residential id cards ko registrants ba zo an ce muna kaman out of the 19 million nan 1 million ko 2 million ko 100,000 baki ba ne ba gaya muna ba an dai ce muna ne wai mutane 19 miliyan su rajista so ta zo ta ta, ta convince mu ta zo ta ba ta bar mutane su samu yaddanta cewa kaman wannan kartin nan in aka accept wannan doka ya zama doka cewa Ghana card kawai ya zama na the mode of the only doc acceptable documents da yi election da shi ko za a wulga kuriya da shi wannan ya bar yara kananan da ba su samu shekara goma sha takwas ta haifuwa su vote ba ya hana su sannan kuma ya hana wadanda ke kasan waje da ba su zama mutanen Ghana asali na sansa na aifuwa ba ba su yi su vote mun zo mun gaya muku cewa kaman before ta yi register in June July in 2020 ta zo ta gaya da mutanen Ghana kamar wannan voters register in aka bata kudi more than 200 million Ghana million dollars in aka bata ta yi wannan register wannan register ya bari yara kananan da ke kan voters register da aka yi su aka yi election 2016 nan an fite su kai sannan baki da suka register kan wannan voters register 2016 na su kuma an fite su kai so 2020 voters register nan ya fi da yara da baki kai wannan argument nan shi yau ta kawo